mun dan tattauna da wasu daga cikin jami'ai ko kuma za mu iya kiransu askar na haram a kan mutanenmu ba kuma kan mutanenmu ba kan al'umma gaba ɗaya musamman wanda suke zuwa a umara suna da tsare-tsare a saudiya kuma sannan mun san yanayin ɗabi'un da suke nuna ma al'umma musamman a yi haƙuri da kalmar da zan faɗa na wariyar launin fata idan ka lura da ɗabi'un waɗannan askar ɗin da sauransu za ka ga ba irin ɗabi'unmu ba ne na farko kenan sannan kuma kowane ɗan adam yana tasirantuwa da irin ƙasarsa idan ƙasar ka dutse ne za ka ji mutum da tauri a cikin al'amuransa idan ƙasa mai zafi ce ana yawan zafi ko ko sahara za ka ga mutum shi ma dan yana da zafi to ya danganta ga yanayin ɗabi'ar ɗan adam da kuma ɗabi'ar mutanen gurin so sai an yi haƙuri akwai abubuwan da zaka ga ba bai kamata ba amma sai ka ga su ya kamata a wajen su na ɗaya kenan na biyu a haramin nan gaba ɗaya kewayen shi da cikin shi kamarori ne saboda haka duk wanda zai zo aikin umara ya bi a hankali wallahi suna nan duk abin da baka yi tunanin za a ganka ba wallahi za a ganka idan aka zo wajen ɗawafi mutum ya rika bi a hankali ya daina babban gaje mutane ko yana ganin yana sauri ko yana wani abu idan kana wannan kyamara za ta rika bin ka za ta rika bin ka za ta rika bin ka ba za ta rabu da kai ba sai ka gama dawafin nan idan aka ga ba wani abu da ka aiwatar shi kenan aka ga kuma ka sa wani abu na son zuciya wallahi aro zai ta binka duk inda kake a harami sai an dauko ka sannan idan aka aje wani abu ba naka ba karka suke ka kai hannunka gurin kana kai hannu wallahi za a ganka tsuntuwa dama ba a tsuntuwa a harami ko kuɗi ka gani karka ɗauka wannan shine dan karin tambihi da muke so mu al'ummar mu sannan wajen za a yi shi ma nan abi a hankali banda bangaje-bangaje banda kutsawa cikin mata da sauransu wala duk abin da kake mutanen nan suna nan suna kallon ka saboda ka abi a hankali ibada muka zo ba mu zo faɗa ba ba mu zo tashin hankali ba dama in dai ibada ce ka zo to sai ka haƙuri saboda ka yan uwa da Allah abi a hankali a ibada lafiya wanda suka zo umara su shiga inda ya kamata su shiga su duk abin da ya kamata cikin natsuwa babu tashin hankali babu kuma me za mu kira shi kosawa e eh, kai da ka baro ƙasar ka ciro kuɗin miliyoyi ka zo to ka tsaya kai abin da ya kawo ka kai ibada ka daidai gwargwadon fahimta abin da ka gaba ka sani ba akwai al'umma suna da musulmai hausawa da yawa wanda za ka iya tambaya akwai malamai za ka gan suna nan in Allah da duk wanda ka samu duk inda ka kutsa a cikin harami za ka ga bahaushe to za a iya tunatar da kai abin da baka sani ba. muna fatan za a yi umara makabut ubangiji Allah subhanahu wataala waɗanda suka shigo Allah ba su lada aikin gaba ɗayan mu waɗanda ba su shigo ba kuma suna kan hanya Allah shigo mana da su lafiya Allah ya sa aikin umara lafiya wannan shine dan tambayin da zamu yi muna fatan alkhairi ma'asalam